بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkan mu da saduwa a masallacin jami'ar abubakar ta fawa balewa a nan bauchi a wannan wuni na goma sha uku goma sha hudu ga watan ramadan shekara dubu da dari hudu da talatin da takwas bayan hijira wanda kuma ya zo daidai da tara ga watan shida shekara dubu biyu da goma sha bakwai miladiyya Um, a yau juma'a kamar yadda muka saba muna tara tambayoyin da kuka rubuto ne mu amsa su makon da ya gabata mun fara amsa tambayoyi amma ba mu samu karasawa ba saboda lokaci ya kure yanzu za mu dan biya bashin yan waɗanda suka rage na wancan makon sannan mu dora daga kan na wannan mako amma zan kara takaita amsoshin saboda tambayoyin su samu su shiga uh, saboda sun yi yawa wannan ya yi tambaya cewa wani littafi ne kake karantawa yayin da kai bayani akan ma'auni kuma wane ne mawallafin littafin in ba manta ba da muka karanta wal waznu yawma idin al haqq mun yi bayani akan wato ahwalul qiyama da ahwalul qiyama abubuwa na wahalhalun tashin kiyama waɗanda kowane bawa zai bi ta kansu ɗaya daga ciki shine lokacin awon mizani to sai ce wani littafi ne na yi amfani da shi kar kuma manta na taɓa ga muku tun a baya cewa in zan gabatar da karatu ba littafi ɗaya ba ba littafi biyu ba nake karanta ba ina karanta tafai da yawa ma ya sara iya abin da ya sawwaka don haka kai in zaka karanta a daidai dan gwargwadon ka dan iya abin da Eh, za ka iya karuwa akan wannan kana iya karanta littafin an-nihayatu fil fitani wal malahim na ibnu kathir a eh, dimashqi Allah ya masa rahama a cikin da littafi yayi bayani akan abubuwa da yawa cikin abin da na faɗa kana iya karanta littafin wato at-tazkira fi ahwalil mauta wa umuril akhirah na al-imam al-qurtubi waɗannan malamai duka malaman tafsiri ne kuma suka rubuta littattafai akan al'amuran tashin kiyama waɗannan duka zaka samu abin da kake nema da ma ƙari in Allah ya so wannan yayi tambaya cewa addu'ar wutiri kan ana yi ne kafin ayi ruku'u ko kuma bayan an ɗago daga ruku'u waɗansu malamai sun ce ana yi ne bayan an yi ruku'u kamar tambayar da aka yi wa allajinatu da'ima eh, lil buhuth ifta ta saudiya sun ce bayan ruku'u wasu malamai kuma sun ce kafin ruku'u kamar malam albani Allah ya ji kansa da gafara a cikin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kafin ruku'u ake yi kuma shine aikin sahabbai ni ina gani kamar tun da sallah ce ta nafila Ah, kuma eh, bigire ne na wannan duk wanda kai yayi in kai kabla ruku in kai ba da ruku yayi amma ina gani kamar tunda wannan yana da goyon bayan maganganu na sahabbai don haka kamar kai kafin ruku'u din yayi wallahu alam amma aka yi bayan ruku'u ma ya inganta wanda ya ce wa ya taɓa yin zina amma ya tuba kuma shin yaya zai yi yanzu zai je ne ya kai kansa a masa hukunci ko kuma ya zai yi abinda za ka yi shi ne ka yi abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kamar da yake cikin hadisin nan na cikin muwatta malik daga zaid ibn aslam annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ku mutane ku sani da cewa kad ana bikum an tantahu an hududillah lokaci yayi da ya kamata ku rinka nesa nesa da haddodin Allah man asaba min hadhihi alqadurati shay'an duk wanda ya aikata wani daga cikin waɗannan ƙazaman ayyuka waɗanda ake iya yi wa mutum aikin haddi da su falyastatir bi satirillah ya nemi suturtuwa da sutura Allah yanda Allah ya suturce shi Allah ya rufa masa asiri shi ma ya rufa wa kansa asiri ya je ya tuba tsakaninsa da Allah fa innahu man yubdi lana ah, safhatuhu ah, man yubdi lana safhatuhu nuqim alaihi kitab Allah saboda mu duk wanda ya kawo kansa sai mun tabbatar masa da hukuncin Allah don haka abin da ya fi gare ka shine ka je ka tuba daga Allah tubo ila Allah taubatan nasuha Allah kuma zai karbi tubanka sannan kayi ayyuka na kwarai shikenan Allah ya ce wallazina لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم waya ويخلد فيه muhana. sai Allah ce illa manta ba in ka tuba wa amana ka gyara imaninka wa amila salihan ka yi aiki nagari fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat Allah zai canza aikin ka ya koma kyakkyawa ka muna fata Allah ya yafe kuma kar a kara wannan ya ce yana tambayarsa akan wani lokaci ne yafi domin yin addu'a shin bayan mutum ya sha ruwa ko kuma kafin ya sha ruwa ne duk wanda ka yi yayi saboda addu'a ta nuna falalata in mutum ya gama azumi ana iya yin addu'a a cikin aiki in ana cikin yi wa idh yarfa'u ibrahimul qawaid min albayti wa isma'ilu sai suke ce me rabbana taqabbal minna kaga yarfa'u suna cikin yin aikin suke addu'a kai ma zaka iya kafin ka sha ruwa zaka iya kuma sai bayan ka sha kamar yadda zahirin hadisin yake nunawa na addu'ar shan ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zahaba dhama'u wato kishin ruwa ya tafi kaga sai da ka sha ruwa kenan wabtallatil uruq bayan ka sha ruwa duka duk wanda kai yayi wallahu alam wannan yana tambaya cewa um, da eh, wannan ya mun gyara cewa yau sha hudu daga watan ramadan ba sha uku ba haka ne ko sai kuma wannan ya ce bai samu sallar isha'i ba sai zai samu ana tarawihi shin zai nasa daban ne ko kuma zai bi zai bi su su yi tare duk wanda kai yi idan ka bi su idan ka yi naka ya sallaka ta yi in ka bi su ma sallaka ta yi amma wanne ne wanda ya fi wanda ya fi shine in dai za sa ka rasa jam'i to gara ka bi su sai in aka yi sallama sai ka ci ko sauran biyun kamar yadda wannan ita ce fatawar imamu Ahmad ibn Hanbal ita ce fatawar al Shafi'i kuma suna daga cikin magabatan mu na kwarai sun kuma dogara ne da hadisin Mu'azu dan Jabal Allah ya kare yadda gare shi wannan yana tambaya cewa inda Allah ya ce wa huwa ma'akum aina makuntu. da shi da sun masawa alal arshi da muka karanta za a yi a haɗa su Allah ya ce ya daidaita akan al'arshi a cikin waccan ayar a wannan ayar kuma Allah ya ce yana tare da ku a duk inda kuke ya za yi mu haɗa su ya yi tambayar da larabci ne amma amsa da hausa za mu yi dukansu za ka haɗa su kamar yadda magabata suka haɗa su magabata sun haɗa su in ka duba cikin littafin risala ta ibnu abi zaid al-qairawani namu na malikiya allah ya masa rahama a cikin littafin ya ce wa annahu fawqa arshihil majid bi zatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi yace ubangijinmu yana saman al'arshinsa da zatinsa amma yana ko'ina kuma da iliminsa shikenan ka fita kenan sun mastaba alal arshi da mene da zatinsa wa huwa ma'akum aina ma shi kuma fe da iliminsa wannan abin da malam ibnu abi zaidin al-qayrawani ya faɗa wanda shi ita ce masabar mu ta malikiya wannan shine ya daidai da koyarwa cikin alkur'ani ya ce in gaya masa littafin da za a samu to littafin da za ka samu shine cikin littafin Allah a cikin alkur'ani Allah ya nuna mana cewa duk inda ka ji Allah ya ce yana tare da ku to za ka ji Allah ya kawo ilimi a wurin ko ya kawo ji ko ya kawo gani kenan Allah yana tare da ku yana ji ko Allah yana tare da ku yana gani ko Allah yana tare da ku yana sane amma kuma sun mastawa alal arshi shi kuma baya kawo wannan don ya nuna da zatin sa ne ya daidaita kamar yadda dai mai risala ya faɗa an fahimta Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa yana tare da mu kamar yadda faɗa cikin suratul hadid huwa alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa ala al-arsh ya'lamu kaji ya ce ya'lamu ma yalaju fil ardi wa ma ya'ruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma يعلم ما يلج يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير can ya ce ya alamu nan kuma ya ce basir don ya nuna maka da sani da gani ne yake tare da ku na biyu inda Allah ya faɗi wannan shine alamtara tara ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم باين دا يأتي يعلم وانا ينون cewa Allah yana tare da ku a duk inda kuke yana nufi da ilimin sa sannan na misali na uku shine inda Allah ya hada yake gaya wa annabi Musa da dan uwansa Harun qala la takhafa Inna innani ma'akuma sai ce mai asma'u wa ara ina ji ina gani to ita ce ma'iyyar da Allah yake tare da mu sannan waɗansu malamai kuma suna fassarawa ma da ma'iyya ta cewa da ilimi da kuma wato Allah maɗaukakin sarki ba za mu iya ɓuya masa ba na ihata kenan an gane ko wallahi bi kulli shay'in muhit Allah ya yi ihaɗa da mu da iliminsa. Allah ya ihada da mu da kudurarsa Allah yana tare da mu a duk inda muke ba inda za ka iya kuya masa sawa'un minku man asarra alqawla wa man jahala wa man huwa mustafin bil layli wa sarimun bin nahar inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa sama' da sauran ayoyin da suke magana akan ihadar Allah da mu sai ya zama yana daidai da yadda zaka yanzu in kana tafiya wannan bai hana cewa Allah yana saman al'arshi kuma yana tare da kai ba kamar yadda duk inda ka je rana tana tare da kai kuma ita ɗaya ce kuma tana sama duk inda ka je wata tana tare da kai kuma ita ɗaya ce kuma tana sama to ballantana ubangijin da ya halicce su yana sama kuma yana tare da kai a duk inda kake an fahimta wannan yana tambaya cewa wa wani mutum fasiki Eh, wani eh, wani ya yaudari wani yaro ya ja shi lungu ya je masa fyaɗe ta hanyar luwaɗi shin wannan yaron yana da laifi shi baya da laifi wanda yake da laifi shine wanda ya tilasta shi akai annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Anas dan Malik yace inna allaha tajawaza li an ummati al khata wa nisyan wa mastukrihu alaihi eh, sannan kuma Allah ce la tahmil alaina isra da kuma wala tuhammilna ma la taqata lana bihi duk abin da mutum ba zai iya ba yafi karfin sa to Allah baya kama shi akai don haka wannan shi yake da laifi gaba daya da laifin kansa da kuma laifin yaron da ya tilasta shi Allah ya tsare mu wannan ya cewa idan yayi misin din nafiloli da suka dace kamar ka hudu kafin azahar da sauransu shin zai iya ramawa eh malamai sun ce kamar ka zo kana da niyyar cewa dama ka saba kafin sallah azhar kana nafila raka a hudu sai ka shigo masallaci ka samu za'a ta da sallah to nan bayan an ida sallah kana iya tashi kai kayan ka waɗancan sannan kai kuma na bayan azhar din raka a biyu haka kuma na kafin sallah asuba idan ka zo a makare sai ka samu za'a ta da sallah kuma baka yi raka ta alfajir ba sai kana iya jonawa a yi sallah bayan an gama sai ka tashi sai ka yi raka a biyun ka na nafila annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani yana haka kamar da imamu tirmidhi da abu dawud suka ruwaito kuma annabi bai hana ba wannan yana tambaya cewa wai tunda an rubuta cewa wuta zaka je ko aljanna tun kana cikin ciki kamar yadda aka faɗa zaka ka to me amfanin yin addu'a kuma amfanin yin addu'a shine saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kamar da yake cikin hadisin Jabir wanda Imam Tirmidhi ya ruwaito la yaruddu alqadara illa du'a ba abin da yake juya kaddara sai addu'a sannan riwayan Hakim da Imam Ahmad da waɗansu la yaruddu alqada illa du'a ba abin da yake canza alqada da haka alqada wal qadar dukkan su addu'a tana iya tasiri akan su menene alqada wal qadar shine Allah ya yanki ya tabbatar da cewa abu kaza zai same ka ko abu kaza ba zai same ka ba kuna fahimta to tunda Allah riga ya wannan bai amfanin addu'a addu'ar amfaninta ita ce za ta iya sa kaddarar sai ta zamo yanda addu'ar taka ta tafi kowane abu da zai faru a duniya yana faruwa da sababi ne yanzu Allah ya ce za ka mutu ai ba haka ka mutu ba akwai ciwo ko harbi ko wani abu da zai faru da za a ce wani abu ne ya zama sababi kuna fahimta kai ma duk wani abu da zai same ka ka yi arziki ai akwai sababi kana sana'a kaza ne sai ka samu kuɗi ta wannan sana'a ba haka ko kuɗi zai zo daga sama ne ka tare ba akwai wani sababi to wannan sababin sai zama addu'arka ita ce kaddarar sababin bari muku abin gwari gwari ku gane wani zai yi tafiya a mota zai je Kano sai Allah ya rubuta budget wani in yaje zai hatsari kuma zai kare a kafa da hannaye kun fahimta wani kuma zai yi addu'a haka in yayi addu'a ba zai kare ba za a yi accident din fitilan motarsa ce za ta fashe amma shi ba abin da zai same shi in kuma bai yi addu'a ba to zai kare kafafunsa da hannayensa duka ai kaddaran Allah ne da kazo sai kai addu'a sai fitila kawai ta fashe don haka kana gani wannan sai ka ce alhamdulillah hala da kaza ya faru kun fahimci wannan sai addu'ar ka sai ta sa sai aka rage kaifin abin da zai faru kuma sai aka je kamar za a yi sai kai kwana sai zama bai faru ba to addu'ar ka ce ta sa don haka addu'ar ka ita ma tana cikin kaddarar dama Allah rubuta za ka yi in kuma ka ki yin addu'a to sai zama ita ma cikin kaddaran ce kun fahimta sai zama plan A ne da plan B amma Allah ya baka dama sai ce wa na hunda jidai duk wanda ka gana ma ka dauka don haka addu'a sana da amfani tambaya ta gaba ita ce ta wannan da yake cewa a gaya masa menene matsayin rawani a musulunci sunna ce ko bid'a batun bid'a kwata kwata bata sato ba ba wanda yace ba wanda yace rawani bid'a ne daga cikin malamai duk malamai kuma sun yarda cewa malaman hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa rawani shi da sahabbansa inda suka tattauna shi ne shi yana sa rawani a matsayin sunna ne ko yana sa rawani a matsayin al'adarsu ta larabawa amma ba wanda ya ce bid'a ne ku gane wannan da kyau an gane ko rawani bisa ga zancen da ya fi jaya kamar da ibnul qayyim ya nuna shine in kai irin na sunna zaka samu lada shine ayi wanda take da jela irin wanda za ta zagaya ta gaban wuya ko kuma wanda za ta yi reto ta ƙasa guda biyu kenan amma wanda za a yi bata da jela bata da wutsiya to wannan ita na gaye ne kawai zalla don haka babu lada a kanta an fahimta menene hukuncin mai azumin da baya sallah da baya sallah sai dai kawai ya azumi wannan ya danganta idan baya azumi idan baya sallah akan yana gani azumi dole ne sallah ba dole ba to ya kafirta don duk wanda yayi musun cewa sallah bata wajaba ba to wannan kafiri ne saboda min bayo ulamu fi dini bil darura idan kuma yana yin yana kin yin sallah ne ta kasulan haka kawai don kasala da kuma rashin bada muhimmanci ga sallah to wannan ko dai ya kafirta ko kuma bai kafirta ba an yi sabani idan wurin malaman da suka ce ya kafirta ne wanda su ne jumhur kaga tun da ya kafarta batun azumi kan bai mata so ba ke ana magana akan shi yanzu ba musulmi bane a wurin malaman da suke gani cewa bai kafirta ba kamar imam malik su kuma suna gani cewa ya aikata mummunan laifi ne baka daga baya sai ya tuba sai ya gyara halinsa Allah ubangiji ya sa mu dace amma ina jin mamaki ma a ce mutum ba zai yi sallah ba yana matsayin musulmi a ce ana sabani cewa kai musulmi ne ko arni ana ta saɓani in aka je kiyama sai wanda suka ce kai arne ne su suka ci ya za a yi mutum ya maida hankali kwarai da gaskiya akan wannan kar ku yi wasa da shi sallah duk wanda ya rasa ta gaskiya ya rasa ya rasa musulunci annabi Allah madaukin sarki ya ce fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din idan suka yi idan suka tuba suka fara sallah suna bada zakatu sun zama yan uwan ku addini mafhumin sa shine idza lam yatubu wa yuqimu salata wa yutu zakata falaysu ikhwarakum fid din idan su ba haka ba kenan ba uwanku uwan ku bane a addini mutum ne bayan yayi sahur har an yi sallah ya dawo daki ya kwanta ya yi bacci sai ya mafarki shikenan mana ba matsala mafarki baya baya bata azumi ne hukuncin azumin wanda yana sauke abinci sai ji ana kiran sallah kuma gashi gashi eh, wai ya ya hakuri sai ya ci abincin na yi bayani a ɗazu ko idan mutum ya zama cewa ya ci abinci don bisa ga ladanin da ya kira sallah ba da alfijir ya amfani ba ko ladanin eh, bayi da wani dabdin lokaci to wannan babu matsala amma in dai ya san da cewa lokaci ya yi alfijir ya keto kafin ladanin ya kira sallah to wannan ya karya azuminsa inda da gangan ya yi sai ya yi ta tuba ga Allah kuma sai ya rama wani azumi abu na gaba shi ne wanda yana cewa mahaifiyarsa ta rasu kuma kimanin shekara biyar kenan da suka wuce ta rasu ta bar azumi da ake binta an rama mata a an ciyar da wasu wasu kuma ba a ciyar ba za a yi ya yanda za a yi sai a yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu wanda ya mutu kuma akwai azumi a kansa sai waliyinsa ya rama masa azumi don haka kai ɗanta ko wasu daga cikin magadanta sai ku rama mata azumi in ba za ku iya bane sai ku ciyar kamar yadda ka fara magana akan ciyarwa in azumin yayi yawa yanda ba za ku iya ba ko makamancin haka shikenan sai ku ciyar waɗansu malamai ko sun ce an baka zaɓi ko ku yi azumin ko ku ciyar ma duk wanda kuka yi yafi amma da wanda yafi inganci shine man mata wa alaihi siyamun sama anhu ihu duk da shi ma akwai saɓani akan fassarar sashin ya shafi azumin ramadan ne ko kuma ana nufi azumin bakanci abin da ya fi inganci shine wa alaihi siyam annabi ce ce haka duk yashmalu kulla eh, abin nan kulla siyam menene ake nufi da girman kai a musulunci ji wani abin da ake nufi da girman kai shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alkibru ghamtun nasi batarul haqqi wa ghamtun nas kin gaskiya da kuma taka mutane da rena mutane da yin banza da mutane kamar da mutane kowa ba kowa bane kai ne wani sannan kuma a aikinka ko a maganganunka ya nuna cewa ba ka son gaskiya an gaya maka ba ka karba gaskiya akan addini to wannan shine girman kai kuma wanda yake da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai shiga aljanna ba wai rashin yin sallama mutane shi ma girman kai ne a'a sai dai in ka yi shi ɗaya wannan abun ya shafe ka ko kana da kin gaskiya ko kuma kana rena mutane shi yasa baka sallama to kana da girman kai amma in haka kawai ne to ya zama kayi laifi ne wannan yana tambaya ya ce wani dalili ya kamata eh, mutum ya yi wato a bisa wani dalili mutum ya kamata ya yi niyyar hada alkur'ani mai girma mutum ya yi mana bisa da niyyar cewa zai nemi ilimi ne na addinin musulunci kuma zai nema saboda Allah kuma don ya samu yadda zai fahimci addinin Allah kuma don ya bauta wa Allah a kai kamar yadda Allah madaukakin sarki ce ikra bismi rabbika da ka yi don sunan ubangiji in yayi haka shikenan ya samu lada kada mutum ya yi don saboda a ce masa shi mai karatu ne ko don a ce masa shi alaramma ne wannan yi tambaya da larabci ya ce a cikin a karatunmu dangane da annabi nuh mun karanto cewa annabi nuh alaihi salam yayi zamani wato tsakaninsa da zamanin annabi adam karni goma to shine yake tambaya cewa wannan batun karni goma din nan ina ce ma'anar karni ita ce shekara ɗari ɗari ɗari to kuma ai ya san wai zamanin mutane suna shekara kusan dubu to ya za ka yi a ce a karni goma yake kenan kusan ba ba ma wani zamanin mutum ɗaya ne kenan shine yake nufi wannan ba haka bane ai ba kowa ne yake shekara dubu din ba wanda ya shekara dubu bisa ga nassi shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari annabi wato adamu alaihi salam shi ya yi shekara dubu Allah ya gaya mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa wato lokacin da wato annabi adamu alaihi salam Allah ya bashi shekara dubu an gane ko Allah ya bashi shekara nawa shekara dubu kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi har ma ya hango daga cikin zuriyarsa sai ga annabi dawud sai ce waye wancan kuma da ɗan ƙaramin shekaru aka ce ai cikin ƴaƴanka ne annabi dawud ya ce a cika masa a cikin nawa sai aka cika masa aka bashi ɗari da kuma an bashi ina ji na manta da lafazin hadisin da ka mala'ika da ya zo ɗaukar ransa sai ya ce masa sai ce a Allah ban shekara dubu ne kai kuma kayi gaggawa akwai saura shekara kaza ce ka manta ne kai kyauta wa danka annabi dauda an kai an ɗebi daga cikin naka an bashi don haka dai annabi adam don an ce ya shekara dubu baya nufin cewa kowa ma shekara dubu yayi ai an gane ko ɗaya kenan na biyu kuma shine karni in an faɗa ba dole bane ya zama yana nufin wato muddatu mi'ati sana ba dole ne ya zama ma'anar wato alƙarni shine shekara ɗari ba saboda yana iya zama duk wani zamani da wasu mutane da suka rayu sai a ce musu kar yanzu Allah madaukin sarki ya faɗi labarin annabi Nuhu sai ce thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin bayan annabi Nuhu sai muka kawo waɗansu ai ba karni yana nufin shekara ɗari ba sai ya kawo waɗansu al'umma sana can gaba ya ce thumma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin haka wannan karin da kurun duk baya nufin cewa wai ana nufin lokacin shekara ɗari yana nufin zamani ne da waɗansu mutane suka rayu a ciki wallahu alam wani ya ce na so a masa bayani akan abubuwa guda biyu na farko shine an yi bayani akan kafirci shin mai ta kafirci ne ehm, sannan tambayarsa ta biyu tambayarsa ta farko da maita kafirci ne maita kala biyu kala uku ce kusan maita ko maita kala uku ce akwai maita ta kafirci ita ce wadda take da alaka da asihir na tsafi wanda mutum zai je ya koya kamar irin yadda 'yan secret calls a yanzu suke yi wanda za ka je ka shigar da kanka a maka rajista a yi introducing ɗinka kuma a baka ka'idoji da sauransu wanda akwai su a cikin makarantu akwai su a cikin ma'aikatu akwai su a cikin kasuwanni akwai su a cikin gidaje na mutane kuma suna da yawa yanzu suna cutar da mutane ta hanyoyi na sihiri wanda zai iya yayi tasarrufi a cikin wani abu naka ko kana bacci ko wani abu sannan suna iya kashe mutane suna shan jininsu da sauransu wannan haramun ne kuma wannan kafirci saboda shi tsafi Allah kuma ya ce tsafi kafirci walakin na shayatina kafaru yu'allimuna an-nas as-sihr an gane ko um, sannan kuma maita kala ta biyu Maita zamani kenan wannan maita kala na biyu ita ce maita irin ta wanda ta kama mutum shi bai sani ba shine abin da ake ce kambun baka shi ma da Hausa ana kiransa maita kambun baka shine mutum ya zama yana da wata cuta ta yadda in idonsa ya ga wani abu kuma Harshen sa ya furta wani abu a kai to wani abun cuta yana iya samun abin da ya ganin kuma yana da tasiri a kai shine al'ayi. shi wannan tun da an san shi tun zamanin annabawa a kansa ne ma annabi yaqub ya ce wa 'ya'yansa ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wa wadkhulu min abwabin mutafarriqa ya ce wa ‘ya'yansa kada su haɗu gaba ɗayansu suna tafiya tare wani gamsu ya ce kai wannan ‘ya'yan mutum ɗaya kyawawa to sai wani abu ya iya samun su wannan shine kambun baka akwai mutane da suke da irin wannan kuma ba san suna da shi ba an gane kuma da yawa daga cikin cutukan da suke samun mutane suna samun su ne sakamakon ayin mutum bai sani ba cewa yana da shi in ya ga kayi sabon babur ya ce kai babur kan na mun kyau kai wannan shadda ta ka fara mai kyau shikenan sai ka je a sace shadda ko kana cikin tafiya wannan shadda ta ka ta tuburɓuya a cikin sarkar babur da shaƙe maka wuya da kyar za a cire ka ko motar ka yi magana ta je ta kama wuta ko a sace duk ɗan kambun baka suna irin wannan kai baka sani ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace in mutum ya ga wani abu da ya burge shi a wurin dan uwansa to ya ce masha Allah tabarakallah kuma da Allah ya ga mana kenan walaula idza khalta jannataka qulta masha Allah don haka haka ake wannan kambun bakan shi ma ana kiransa maita amma shi yawanci yakan samu mutum ba su san suna da shi ba in mutum yana da irin wannan ya gano ko aka gano to kana faɗan wani abu akan mutum sai wani abu ya faru da shi sai ka yi alola sai a ɗauki ruwan alolan a yayyafa wa mutumin shi kenan zago ya tashi kun fahimta shi wanda yake da abun ko ya zo ya tsallaka shi kun gane in mutum yana da irin wannan in yayi insha Allah zai iya zai iya warkewa lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam an yi haka babu lokaci mai tsayi wajen karin bayani sannan yana tambaya cewa yana da wata suna soyayya kuma har an yi magana aure sai kuma wani abu ya bayyana a gare ta na maita shin ya za ka yi kai ka san yadda za ka yi ni ya zan maka ni dai na riga na yi bayani a kan maita na faɗi kala biyu sai kala na uku shine irin wannan da kake magana shine maita irin ta zargi haka kawai ta ƙarya wanda ba wani abu bane ya bayyana haka kawai a cewa ne maye ne ko a ce wanci tana da maita ko a ce waye irin wanda ta hanyar shaci faɗi ko ta hanyar yawan yaɗa jita-jita da sauransu a ƙauyuka an fi yin irin wannan ba ka shi sa na ce kai ka san yadda za ka yi irin wannan galibi jita-jita ne sai in abu ya tabbata kafin ake yanke hukunci amma in ya tabbata ohun ka karka je ta kama ka kuma ka ce ni ne na ci idan mutum yana karatu alkur'ani sai aka ambaci suna annabi sa alaihi mutum zai katse ne ya yi mishi salati eh mutum zai haka mana kana cikin karatun qur'ani ka ji an ambace shi zaka iya tsayawa ka masa salati saboda umumin fadin annabi sallallahu alaihi wasallama idan ka ji an yi masa salati in ka ji an ambaci sunansa kai masa salati wannan kuma ya shafi ko ne kake shi yasa malamai suke cewa ko da kana sallah ne ka ji an karanta muhammadu rasulullah kana iya cewa sallallahu alaihi wasallam amma ba za ka ɗaga murya ba kamar yadda kuke nake ji a cikin sallah wannan ya tambayar ta biya ce mace mai juna biyu idan ta sha azumi shin ciyarwa za ta yi ko za ta rama ne za ta rama ne ba ciyarwa za ta yi ba wannan ita ce fatawar kibaru sahaba abubakar da umar da usman da ali daga cikin wato kulafa urashidun da dukkan manya-manyan fuka sahaba eh, akan wannan suke Ah, sannan kuma al'a'immatul arba'a wannan ita ce fatawarsu sannan malaman ta hakiki shekul islam bin taimiya da malamanmu na yanzu ibn usaimin da bin baz duk fatawarsu kenan ah, malam bin baz har ma yake cewa duk wanda ya ce wanda ta sha azumi kawai za ta ciyar ne ya ce hada kaulun shad ya ce wannan magana ta shad ba to ko waɗansu kuma da suke ganin cewa za ta iya wato ta ciyar ne ita ita mai ciki da ko mai shayarwa to saboda akwai riwaya daga abdullahi bin umar ko abdullahi bin abbas sannan kuma malam albani shi ma wannan ita ce fahimtarsa to ma wannan fahimta fahimta ce mai rauni fahimtar da take daidai ita ce ta manya-manyan sahabbai da manya-manyan tabi'ai kamar yadda na faɗa cewa wanda duk ta sha ruwa ta hanyar azumi ta hanyar ta hanyar wato eh, ciki ko ta hanyar jego wannan duka za ta rama azuminta ne daga mara babban dalili kuwa shine Allah ce faman kana minkum maridan aw ala safar wanda ya kasance mara lafiya ko yana kan halin tafiya fa'idda to ya rama azumi ah, waɗanda Allah ya ambaci su rama kenan a cikin alkur'ani ah, waɗanda kuma Allah ya ce za su ciyar su ne ah, wa ƙuna ku. waɗanda ba za su iya azumi ba saboda tsufa in ji malamin tafsiri bi ma'ana wa ala ladina la yutiqunahu ko kuma wa ala ladina yutiqunahu bi kulfatin wa mashaqqa sune tsofi to kaga ko in zaka hada mace mai ciki bai kamata ka hada ta da tsoho ba sai dai ka hada ta da mara lafiya saboda tsoho ciwon sa ana gani shi ba zai warke ba marar lafiya kuma nasa zai warke kamar yadda mai ciki ne don haka shi yasa aka ce su surama ya yi tambaya yaushe ne fi dacewa mutum ya biya azumin da ya sha lokacin da ya samu dama don Allah ce min ayyamin ukhar sauran kwanaki ka duk kwanakin da ba a cikin Ramadan suke ba ana iya rama azumi mutum yana iya jira sai lokacin sanyi ko sai lokacin da ake ruwa biya halatta kamar yadda Aisha Allah ya kare yarda gare ta take cewa ba ta biyan azumi sai ta jira watan wato Sha'ban wanda daga shi sai Ramadan saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan yin azumi a ciki don haka sai nuna cewa mutum yana iya jinkirtawa duk lokacin da ya rama ya yi. wannan yana tambaya cewa ya yi rantsuwa cewa ba zai aikata wani zunubi ba sannan kuma sai ya aikata shi kuma a cikin ramadan kenan kuma sai ya aikata a cikin ramadan in don haka ya zai yi da rantsuwarsa sai ya kafara annabi sallallahu alaihi ya ce duk mutumin da eh, abin nan Allah madaukin sarki ya ce fa kafaratuhu tafamu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahrir raqaba yanda sa take shine mutum ya ciyar da eh, miskinai guda goma daga cikin matsakaicin abin da ake ciyar da iyalai da shi ko mutum ya ba su tufafi ko mutum ya yanta baiwa famallam ya yajid wanda bai samu dama ba fasiyamu talatati ayyam sai ya azumi na kwana uku mun yi bayanin wannan sosai a darasin cikin suratul ma'ida to haka kana iya bi a ciki ka ji da dai kawai yake kanka shine yanzu ka nemi mutum goma ka ciyar da su abinci ko kuma ka ba su tufafi su sa shikenan amma ba za ka yi azumi ba sai in ba za ka iya ciyar da miskinai ba ko ba za ka iya ɗaya daga cikin waɗannan ba don Allah cewa faman lam yajid wanda bai samu hali ba ya ce annabi adamu ya san shi annabi ne lokacin da yake aljanna ko kuma bai san wannan tambayoyi ne wanda ba su da wani muhimmanci la yanfa'uka ilmuhu wa la yadurruka jahluhu falidhalika la ujibu alayhi wannan yana tambaya cewa ya halatta ga wanda ya rasa sallah ya bi wanda ya riga ya samu raka'a ɗaya ko fiye da ɗaya tare da liman eh ya halatta in ji waɗansu malamai waɗansu malamai kuma sun ce bai halatta ya bi shi ba waɗanda suka ce ba za a bi masa buki sallah ba suka ce saboda shi ya riga ya yi niyya ta bin liman kai kuma ba za ka yi niyyar bin sa ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ju'ita al-imamu liyutama bi fala taktalifu alayhi wa idha ikhtalafat an-niyyatu faqad faqad khalafa al-ma'mum al-imam waɗansu malamai kuma suka ce ana iya bin wanda ya tashi masa buki sallah in ya tashi yana cikowa su kuma suka ce dalilin su shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce abin nan eh, annabi sallallahu alaihi sallama ya ce inna malji inna majila limamu li tamma bihi an sa liman don a bishi ga haka ga liman nan shi ɗayan sa yana sallah je ka bishi fala tahtalifu alaihi kar ka saba masa suka ce fala tahtalifu alaihi bil af'al kada ya kari gashi yin ruku'u kar ka riga shi yin sujada shine ma'anar hadisin ba kar ka saba da shi a niyya ba tunda annabi sallallahu ya ƙara bayani ya ce fa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka wa idza sajada fasjudu wa la tasjudu hatta yasjud wannan dalilin ya fi ƙarfi cewa ya halatta ka bi masbuki sallah saboda ko a mu na malikiya an ce wal masbuqu fi qada'i ma fatahu min as-salati kal musalli wahdahu wanda ya tashi yana cika sallah ai kamar mai sallah shi ɗaya ne mai sallah shi ɗaya kuma ya halatta a bi shi ko bai halatta ba don haka ya halatta wannan ma da ya ce koya karatu da ake a cikin sallah kam a zuciya ne ake yi ko kuma da leɓɓan baki ake karantawa ana karantawa ne da leɓɓan baki kuma ana motsa baki kuma ana motsa harufan kai da kawai ba za ka bayyana ba ne a ji an gane ko in ka yi a cikin zuciyarka to ba ka yi karatu ba abin da ake yi a cikin zuciya shine hadithun nafs shi kuma ba hukunci akan sama addini don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna laha tajawaza li ummati ma haddatha fihi anfusaha ma lam tatakallam bihi aw ta'mal Baka inda zaka ga yanzu kai tunani a ranka cewa ka kudin da ka gani a hannun wanan nan can zaka kwace fa ha dan kwace kudin nan ba amma baka yi komai akai ba to baka da zunubi ka yi tunani ne kai kaman kwace kudin nan kuna fahimta na ko kuma a cikin zuciyarka ka zagi wani wani yana kallon ka can sai a cikin zuciyarka ya kace ka ga wani nan mummuna kawai a cikin ranka ai baka riga kai laifi ba amma kana faɗa kai laifi Baka tunda na cikin zuciya ba za ka iya rabuwa da shi ba ai dole ne a cikin zuciya ta iya sarrafa maka abin da kai ba haka kaso ba amma harshen ka za ka iya kontrolin don haka shi yasa in mutum ya yi karatu a zuciya bai yi karatu ba kuma yanzu da aka ce karatun qur'ani in ka buɗe littafin qur'ani kai haka kana ta kallo kana ta tuna ayoyin kana ta wuce zuwa mm, ka baka baka da ladan komi sai dai ladan kallo da ladan tunani amma baka da ladan karatu kana fahimta da kyau sannan kuma abdullahi dan abbas ya ce muna gane cewa annabi sallallahu yana karatu duk rabi lihiyahi ta hanyar gane ta hanyar ganin gemunsa yana motsi da gefe da gefe suna motsi kaga a sallah a asirce kenan sai su ga yana ta motsi haɓarsa ashe ya nuna yana karatu har yana motsa leɓensa har yana motsa mukamukinsa duwa ka kai ma haka zaka yi in kai shuru to kai shuru ya inganta mai sallah ya karanta wannan addu'ar rabbana la tuzigh qulubana ba ya halatta sannan ya ce me zaman makoki bayan an yi mutuwa eh, ya ce wa baya da tushe a musulunci kamar shi yana ba da amsa da kansa ke bari mu na gaba a takaice dai magana akan zaman makoki a musulunci na ji mun taba amsa tambaya akan wannan abinda malamai suka ce akwai hadisi akwai asar ko hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana irin abincin da ake dafawa wanda ake kawo masu zaman makoki malamai da yawa na sunna sun fasara cewa ma'anarsa shine a mai da abin kamar buki da kuma a yi ta wahal su masu sun yi mutuwa kuma suna ta dafa abinci wa wasu katti sun zo suna zaune amma su zo su zauna su jira mutane zo su musu ta'aziya wannan ya halatta ku zauna a gida kwana ɗaya kwana biyu kwana uku sati ɗaya saboda mutane za su yi ta zuwa in sun zo ba sai sun je neman ku a wani wuri ba su same ku tare duka yan uwa su gaishe ku wannan ya halatta ba shi ne laifin ba abin da yake laifin abin da sahabi yake cewa abin da sabai suke kirga a matsayin niyaha shine wato zama da dafa abincin ai ta dafa abinci sai zama kamar buki kaga waɗansu yanzu har har ɗinkin ma a shobe suke saboda an yi mutuwa to kaga wannan ai duniya ce shine abin da aka hana amma karɓar ta'aziyya ko da kun zauna a wani wuri a keɓe saboda zuwa zo ta karɓi wannan ba laifi bane wannan ita ce fatawar Sheikh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz Allah ya ji kansa a karatun da ya gabata an yi bayanin cewa ya halatta a yi amfani da mai da zai iya haskaka jiki to ya hukuncin masu yin bleaching na ɗan yi bayani a tambayoyin da suka gabata a a lokacin da muka yi karatu kuma wannan ya ɗan jawo ɗan cece ku ce haka mutane da yawa ba sun kasa fahimta idan na yi abu ina so da ka tsaya ka fahimta sosai na kan yi ƙoƙarin yi bayani iya gwargwadon yadda kowa zai gane ina na tsaya ina ne kuma na tashi ta yadda ba sai ka zo ka ka rikice ba ba ka kyanta da in ka ji in ka ga kaɗan dan ka sake saurara in ka bi za ka ji galibi ne bana yin rabin magana in yanke in bari saboda na san akwai mutane iri na waɗanda ba sa gane abu da wuri don haka sai in yi bayani sosai yadda in sun ji za su gane abin da nake so ku fahimta shine da wannan tambayar da tambayar da aka yi mu akan hoto wanda shi ma ya jawo ake ta magana akai ni fa fatawa kala biyu ce akwai abin da ake ce fatwa insha akwai abin da ake ce fatwa nakal idan malami ya kai malami ga wurtacce ne ya kai mu ta sai ya fatwa insha shi da kansa ya ce kaza halal kaza haram fatwa nakal shine ka ce malam wane ya ce kaza ko kuma kana da madogaran ka a fili wanda ba ijtihadin ka kai da kanka bane wannan shine wanda ni nake saboda ni ba malam bane kuma ni ban taba ji cewa na zama malam babba da har ni da kaina zan ce abu kaza halal ko abu kaza haram ba shi yasa duk abin da nake gaya muku ba zan yi shiru in ce kaza halal ko haram ba sai na ka maka aya ko na ka maka hadisi ko na ce maka malam wane ya ce kaza ina bin bashin mutumin da ya taba tambaya ta akan wani abu na faɗa ban bashi dalili ba don Allah zai gaya mu duk abin da na faɗa don haka in ka zo ka jingina ga wanda na faɗa mana sai ka ce shi ne mai yiwa sai ka bincika a can ka gani haka ne kuma ni ba irin wanda zan yi cuwa-cuwa wa karatu in zo ban karanta ba in zo in faɗa aiki nake yi sosai wa karatun nan duk abin da zan faɗa na san da cewa sa tuk tabu shahadatu hum yus'alun Allah zai titsiya ne ya sake tambaya ta in sake faɗa a gaban sa ni ko wallahi walillahi alhamdu wal minna tahaddusan bi ni'matillah ba wani abu da zan iya tuna na faɗa wanda bana da dalilin da in Allah ya tambaye ni zan bada amsa sai na tsaya nayi karatu sosai shi yasa in zan zo muku tafsiri wallahi in ka gani zaka iya jin tausayi na wannan ba ina faɗa muku saboda wai in nuna wani abin kirki da nake bane wannan don in gaya wa mutane ne domin su gane ko ɗan uwa na ɗaliban ilimi aiki ne a gaban mu sosai zan zauna ne in karanta littattafai in yi dogon binciken da na tabbatar da cewa ko awa biyar zan yi ina magana ina da abun faɗa sai in tattara in faɗi abun awa ɗaya in bar sauran ni kuma in amfana da shi sannan kuma bayan haka in an yi mun tambaya zan tsaya in nutsu in tabbatar da cewa ina da dalili in ba ka ba zan ce maka ban sani ba duk abin da kuka ji na bada amsa ku koma ku ji za ku ji na faɗi dalili don haka kai ne ta yiwu dalilin bai maka ba don haka in za ka kushe ka kushe dalilin ba ni za ka kushe ba ni na isarwa ne kuma abin da na gane shi zan gaya maka sai in gaya maka fatawar wani wanda ni ban gane ba fatawa ta wadda ni na gane wadda na ga wani ya faɗa na fahimta kuma na ga ita ce daidai shi zan faɗa haka akan wannan nake har yanzu har yanzu ina nan akan cewa ɗaukan hoto halal ne kuma sai da na karanta muku dalilai na kawo muku hadisai mutum ya zo raddi sai ya karanta hadisin ya yi raddin sa ya kawo maganar malamin ya yi raddin sa in ma in ma shi ya ci sai zama shi da malamin ne suka yi takara ya ci ba ni ya ci a kaina ba dama ni dama ni fatwa na nake yi ni ma ina bin fatawar wancan malamin ne kuna fahimta ta da kyau wallahi ban taba ji cewa na kai lokacin da zan iya kawo magana da kaina in ce abu kaza halal ko abu kaza haram ba ballantana mutum har ya kawo ayar wala taqulu lima tasifu alsitarikum kadhiba hadha halalun wa hadha haram wannan magana ce mai girma wanda shi ma in kana bada shaida ne akan wani wallahi sa tukta mu shahadatun wa yusalu zaka je ka bada amsa a gaban Allah in kana nufi abinda na faɗa ko na faɗi son raina ne duk abin da zan faɗa sai na tabbatar da cewa na san shi kuma in ban gane shi ba ba zan faɗa ba sannan kuma duk abin da na faɗa in waɗansu malamai ma sun faɗa in za ka yi sai ka kuɗin goro ka ce kana radi ma waɗancan malaman in kai babban malami ne ta yadda za ka iya takara da waɗancan malaman amma ni kuma duk malamin da wani ya dogara da shi in ya faɗi nasa ni zan girmama malamin kuma zan girmama fatawarsa kuma in na zo ko da fatawarsa bata mun daidai ba ba zai sa in ci mutuncin wancan malamin ko in faɗi magana da za ta nuna raunin ilimin wancan malamin ba matukar ya kai malami min man yusharu ilaihi bil bana. an fahimce ni ko don haka maganar da na yi akan maganar gyaran fuska na karanta muku fatawar ibnu usaimin ni kuma ibn usaimin a duniyar ilimi na yanzu yana daga cikin malaman da na fi yarda da aqidar da kuma fikihunsu, mutumin da na yarda da fatoyinsa akan aqida akan waye Allah waye Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ballantana abubuwan da ba su kai wannan muhimmanci ba ballantana masalolin fikih an fahimce ni ko haka abin da yace shine shafa mai ko shafa duk wani abu da zai iya sa mutum yayi haske ya halatta haka na karanta muku abinda bai halatta ba shine abinda zai dawwamar da canjin fata ko ya ta ya zama permanent ka canza launin ka daga baki ka koma fari wannan kuma mun karanta shi tun a tafsirin wala lahum fala yughayyiruna khalqallah shi tana na hada muku duka biyu nace ka saurari wancan ka hada da wannan karatun yana da yawa ne ba zai yi maimaita na da in kawo shi yanzu ba an fahimci wannan ko lokacin da nake fassara wannan ayar sai nace ku yi referencing da wancan in mutum bai ji wancan ba ya hada da wannan tayu ya dauki abun a gutsire canza halittar Allah bai halatta ba da halatta ka je a maka ko cosmetic surgery wanda zai canza kalarka ko ya canza hancinka girmansa ko ya canza kankantarsa ko ya canza wani abu na yadda Allah ya ajiye ka ba inda ya halatta shi ne akwai lalura kamar ciwo ne kamar kana da cindo aje a yanke kaga wannan ƙari ne amma kana da yatsa aje a cire ka zo mai yatsa hudu wannan bai halatta ba kana fari ka koma baki bai halatta ba kana baki ka koma fari bai halatta ba an fahimta amma duk abin da yake cikin babin kwalliya ne ba canza halitta ba an gane wannan shi wannan bai shiga cikin tagayyuru khalqilla ba ya shiga cikin wato kulman harrama zinatallah wa ya hana ado ne wanda Allah ya yarda Allah ta akhraja li ibadihi wa tayyibati min rizq kashin tafsirin wannan ayar ne na karanta muku fatoyin malamai nace muku ga abinda malamai suka ce kuma har yanzu ina nan akai misali na ce yadda yara suke gyaran gashi wanda suke dayi an tambayi malam usaimin menene hukuncin an tambayi kuma muhammad ibn jibril kamar yadda zaka iya gani a cikin fatoyinsu cewa menene hukuncin wannan ya ce duka ya halatta abinda annabi ya haramta shine ya haramta kamar alkaza a hadisin abdullahi bin umar shi ne mutum ya yi irin yadda zai aske wani gefe ya bar wani gefe amma don mutum ya gyara gashin sa yana sheki ko yana wane ne wannan abin da aka hana shi ya zama kayi koyi da wane ne wannan irin adon wane ne cikin wanda ba musulmi ba wannan bai halatta ba haka kuma ko da kwalliya ta mace da za su zo ta shashafa wani abubuwan ta yasa ta yi haske in ka ce kwata-kwata an hana karki haske ne to in dai haka ne ka hana ta kace ciki don in ta ciki sai ta haske in kana sannan in ka hana kuma kada mutum ya je wurin da zai samu ni'ima ya zauna a cikin AC ya zauna baya wahala za ka shi ya canza ya haske duk bakin sa shi ma sai ka hana wancan shi yasa suka ce duk abin da ya sa mutum ya ƙara haske ya yi kyau in dai ba ya sa wani abin da zai sa ya canza jikinsa permanently bane wannan ya halatta ni nawa fatwa nakal ne na isar muku ne ni ba shi yi nake yi ba ni dai wanda yake yi ne ban isance masa haram ba sai in Allah ne ya ce haram ni kuma ba na gane me Allah ya ce ko annabi ya ce sai a wurin manya manyan malamai na karanta sun ce halal in na faɗa sai na yi laifi Allah ya samu dace sannan kuma sai tambaya ta kusa da karshe wanda ya ce menene matsayin wanda ana cikin sallah sai aka kira shi a waya har yi ringin sai ya ɗauko wayar a aljihunsa ya duba ya gawa ya kira shi sannan kafin ya kashe wannan ya kasu kashi biyu kamar yadda ibnu Ƙudama yake fada a cikin umdatul fiqh idan aikin ya yi tsayin da ya wuce inda zai iya fitar da shi daga hay'atu sala hay'atu ka musalli to sallarsa ta ɓaci amma in karamin aiki ne al'amalul yasir wannan dukkan malaman fikihu sun ce baya ɓata sallah an fahimta kamar wayar ka tana ringin kawai ka sa hannu ka kashe ko da ya ɗauko ne saboda ta ki mutuwa sai da ya ɗauko ya haka idan bai zama ya fitar da shi saboda annabi sallallahu alaihi ce inna fi salati la shughla sallah tana da wani abin da ta shagaltar da kai kake yi to in ta fitar da kai daga wannan har ka koma wani abu to shine sallar ka ta ɓaci amma in ba haka ba ya halatta saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salla wa huwa hamilul umama yayi sallah yana rike da umama sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi sallah ya tattaka ya hau kan munbari yana cikin sallar in yazo yin sujada da ruku'u sai ya gangaro ya dawo daga kan mumbarin kaga wannan duk aiki ne yayi to duk aiki da bai da yawa kuma ga hadisin Abu Bakara wanda ya kabbara daga can gefe sannan ya tattako ya zo masallaci ya iso sahu wannan duk din karamin aiki ne bai bata maka sallah ba ah, don haka kamar wannan wanda ya da waya sallarsa ta ɓaci ba amma mutum ya yi kokari don ya samu nutsuwa kafin ya shiga sallah ya sanya wayarsa a silent ko kuma ya kashe ta kada ya bari sai daga ba sai mai tambaya ta ƙarshe cikin waɗanda suke hannuna shi ma kwanta ne tun da wancan satin wanda yake cewa yana aiki ne da pos ta yadda waɗanda suke wato son kuɗi saboda za su je su sha wahalar bi layi a atm sai su zo su bashi atm ɗinsu sai ya cire kuɗin ko ya yi transfer zuwa account ɗinsa shi kuma sai ya ba su kuɗi cash amma sai ya caje su ƙarin kuɗi to wannan mas'alar wani bawan Allah ya taɓa tambaya ta sai na ga zan iya bada amsa ni ɗaya ba sai na tattauna da waɗansu daga cikin ɗan uwa waɗanda suke bincike akan fiqihu kuma muka ɗan yi research sai muka fito da natija wanda muka samu daga malamai kamar haka na ɗaya idan waɗanda muka yi wannan aiki da su akwai malam Usman Ibrahim Giya ɗaya akwai malam shaya Uyusha wanda dukansu ina kyautata musu zato wajen fahimtar fiqhul musulunci Allah ya saka musu da alkhairi to saboda raga am tambaya ce wadda ban taba ganin irin ta ba kuma ya kamata kada in yi gaggawar ba da amsa sai na ce zan tattauna da su kuma muka zauna sai muka dan yi research muka fitar da sakamako kamar haka na daya idan mutum ya zo kai masa aikin da ya kai ka caji kuɗi akai akan aikinka akan hidimar ka. to ya halatta ka caje shi kamar misali akwai aike a ciki kamar mutum ya zo da naira dubu goma sai ce ina so ka yi transfer ka tura wa wani kuna fahimta da kyau wannan dubu goma in zai tura yi transfer ma wani shi za a caje shi a kuna fahimta wannan da kyau ɗaya kenan na biyu kuma zai zama kamar an aike shi ne ya aika wa wani to wannan kana iya cazan mutum sai ka ce naira ɗari ko naira kaza fa transaction kuna fahimtar wannan da kyau saboda kayi wa mutum aiki annabi kuma sassala ya ce atul ajira haqqahu qabla an yajifa araquhu kaga ya maka aiki ne don haka kana iya biyan sa amma abin da bai maka bai maka aiki ba ya yi wani abu ne don maslahar kansa kawai ko kuma wani abu ne da yake kama da canji ba aiki ya saka ba maslahar kansa ita ce a wurinsa ne zaka sayi kaya sai ka zo ka ce baka da cash sai dai kawai ya cire daga ATM in ka kaga maslahan kansa ne to nan bai halatta ya caje ka ko kobo ba tunda a wurinsa za a sayi kaya ku gane sai dai in zai kara sai ya kara akan farashin kayan ya ce kawai ni tunda sai ka ban wahala ba ka wannan wayar ta zama dubu biyar da ɗari biyar in kashi ne ka kawo dubu biyar daidai amma tun da sai na yi aikin wannan kun fahimta sai zama ya kara akan farashin kayan ne in kaya naka ne kana iya karawa farashin yanda ka ga dama ka ce kowa ka sayar masa dubu biyar wane kuma shi dubu biyar da ɗari biyar wannan ya halatta tun da naka ne wa halallahu bai sai kashi na uku shine wannan da kake faɗa an biya ni albashi na ya shigo na ga alat na je layi ba zan iya bi ba sai na zo na ce maka yanzu ga atm ɗina kai ka yi lojin wannan kuɗin a account ɗinka ni kuma ka bani shi kashi wannan in muka yi shi sarf muka yi me sarf shine canji saboda kuɗin da ka ɗiba daga account ɗinsa ka kawo account ɗinka naira kuɗin da shi ma yanzu zaka bashi menene naira wannan naira da naira ɗin suna wakiltan azzahabu bi zahabu annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisin wato Ah, abin nan ubada ibn sabit wanda yake cikin sayo muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce az-zahabu bil-zahab wal fiddatu bil fidda sai faɗi sauran asnafu al asnafu ribawiyya sai ce yadan bi yadin mithlan bi mithl yace idan za a yi canji tsakanin az-zahabu bil-zahab sai malaman fiqh suka ce a madadin az-zahabu bil-zahab al umlat dukkan currencies da muke amfani da su a yanzu suna madadin zinari da zinari amma idan currency ya bambanta kamar dala da naira ko sefa ta Nijar da naira ko riyal da dala kaga wannan ya bambanta to sai zama kamar azhabu ne bil fidda fikin da yana da ɗan tsayi a takaice shine idan ya zama da kuɗi iri ɗaya ne wanda suke wakiltar azhabu bil zahab ko al fiddatu bil fidda to dole ya zama yadan bi yadin mislan bi misl a lokacin da yayi transfer din kuɗi a lokacin zai ɗauka kashi ya baka kayan ka ba zai ce gobe ka zo ka karɓa ba in dai canji za a yi kun bayanci wannan sannan annabi sai ya ce mislan bi misl daidai da daidai Zaka in ka zo bashi dubu goma da ka cire dubu goma za ka karba dubu goma za ka cire kuma dubu goma za ka bashi ba za ka ce dubu goma da ɗari ɗaya kai kuma ka ja kai kuma ka miƙa masa dubu goma daidai ba me ya ƙaro wannan ɗari ɗayan bayan annabi sassa ya ce mithlan bi mithlin daidai da daidai faman za da faƙar arba wanda ya nemi a ƙara yayi riba kun gane bambanci tsakanin guda uku idan muka zo yin canji da kai na kawo naira dubu daya na ce maka gashi ka bani canjin naira dubu daya dari biyar biyar ai a lokacin zaka ban bai halatta ba ka ban ka ce tun dari canji zan baka sai dai in baka dari tara da casa'in da tara ko dari tara da casa'in in cire goma saboda zan baka canji Tun da annabi ya ce misalan bin misir. to haka ne shi ma wannan in kai transfer zuwa account ɗinka sai ka miƙa masa daidai da daidai za yi kuna gane wannan abinda zan kara wanda shi wannan bai ma tambaya ba wanda shi ma muka muka yi bincike a kai shine cewa idan mutum ya zo neman bashi a wurinka ya ce ka ban bashin naira dubu goma sai ka bashi atm ya je ya cire ko kuma kai ka je cirewa da ka je cirewa za a caje ka idan ba a bankin ka bane za a caje ka naira 65 waye who will be responsible for this 65 naira waye zai biya wannan naira 65 din kai ne ko shi kuna gane magana to wani ma mun ga malamai su ɗan tattauna a kai tattaunawar abin da ya sa ita ce shin lokacin da banki ke cazanka extra kuɗi saboda ka yi transaction a atm ɗin da ba na bankin ka ba suna cajarka ne a matsayin sun yi maka hidima wanda kai ba a ƙarƙashin su kake ba ba sa amfana da kai sai suka caje ka akan wannan transaction ko kuma sun caje ka ne akan sun ba da bashi ne ma bankinka kuna gane magana bi ma'ana lokacin da kake cire kuɗi dubu goma ba a ba bankin ba kaga baka da akan da su wannan kuɗin sun baka bashi ne daga baya bankinka ka za su biya su yanda central bank ita za ta shiga tsakani ko kuma sun ɗauko ne direct daga account ɗinka suka baka Shi ne malamai suka ce idan direct daga account ɗinka suka ɗauko suka baka sai suka caje ka kuɗin yin maka aiki babu laifi amma idan da suka baka daga su ne a tsarin bankuna daga baya kuma bankinka za ta biya su kuɗaɗen da aka yi withdrawing da atm ɗinta kuma ba kuɗinta ba ne za ta biya su lokacin da take baka ta baka bashi ne tunda daga baya za a biya ta to in an bada bashi kuma kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba to ya lata su nemi ƙari ba don haka wannan ƙarin haramun ne kuna ganewa da kyau to sai mu dawo kanka kai da ka bada mutum ATM ya je cire kuɗi da ka zo zaka bashi bashi Abun da ya fi maka tunda bashi zaka bashi na naira dubu goma da ya cire sai ka ce mishi in ya zo ya biya ka da ɗari ɗaya ko da sittin da biyar ɗin da aka caje ka shi ya kashe wannan sittin da biyar ɗin ne to asali kuma bashi a musulunci akdu tabarru ne asalinsa na taimako ne don haka abin da ya fi kamata shine kai ka ɗauki ɗawainiyar wannan 65 din. an gane wannan da kyau ko kuma ka ce masa ya je cire a account din a atm din bankin ka don karma a caje ka idan ko ba haka ba sai ka ce hakura in kai ba za ka iya ba a madadin ka karɓi wannan ƙarin don kar ya zama ka ba da bashi kuma ka samu ƙari za ka iya cewa to ai ƙarin kai ka cutu ne mun kuma sai mu ce to ai shi kuma bai amfana ba saboda ba shi ya kashe kuɗin ba waye ta ci kuɗin banki ya za ka sa shi ya biya banki kuɗi kai kuma ka bashi bashi kuna fahimtar magana da ka dai abin da ya fi sauki gare mu shine mu yi wanda za mu iya fita daga cikin saɓanin malamai idan abin da ya shafi kai tsaye ne za ka yi za ka yi masa wani aiki ne sai ka kara wannan babu laifi amma in za ka taimake shi ne saboda ba zai iya zuwa ya bilayi ba to ka bashi kyauta shi ya fi maka ko kuma ka ce masa ya je ya bilayi wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh